sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku da ke sauraron mu yanzu haka da wannan maritan talata 28 ga watan Yuni da fatan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a mai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya kama mu ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da duba batun kafofin sada zumunta da yadda suke haifar da yawan zargi tsakanin miji da mata. Sannan kuma za ku ji hanyoyi daban-daban na tace bayanan da ake rubutawa ko karantawa da kuma kare kai daga masu satar suna, su yada abubuwan batsa da sauransu. Mahmud Ibrahim Kwari da abokan tattaunawarsa na nan tafi da ci gaban muhawarar. Ƙorafi na farko shine yana amfani da lokaci na wajen bibiyar kafa sada zumunci social media ya zo ya zamto kamar muna abusing din social media din ne gaba ke a tattauna hagu wannan shi kansa zai iya haifar da abu mai kyau muna tahe da ayar mu ta yau Allah subhanahu Ta'ala cikin wannan aya na umurtar mu da mu yi tawakkali ga Allah domin shine dawwamamme wanda bai ya mutuwa To yanzu ga kwalamar Ramadan da muka samo muku. A muna tare da kwalamar Ramadan yau za ku ji yadda ake yin da shishi da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila. <laughs> Kin san ko azumi azumi. A kin san wannan dashishin ba karamin daɗi ba dama na so in gaya miki sai yau na koyi yanda ake dashishi. To yanzu kuma ga kwalmar Ramadan din da muka samo muku a YouTube za ku ji yadda ake yin dashishi. Idan ka samu alkamarka ka gyara ta ka tsintsince ta saboda yanzu an riga an ci gaba dusa ma abinci ce yawanci idan aka cire dusar kayan abinci hmm. amfanin ya tafi jikin dusa saboda haka sai a wanke ta a gyara ta sai a kai ta inji a barza ta idan hmm. aka barzo ta aka tankaɗe ta za ta zama haka in aka barzo ta kenan sai ta eh, dawo haka sai ta dawo haka in kin eh. tankaɗe za ki fitar da garin hmm. na ciki sai ta zama haka kin ganta eh, sai kuma daga nan sai ki turara ta kin ga wannan mm. kin ga ai ya fi ja eh, eh to saboda haka ana kawo ta idan aka tankaɗe ta sai a samu wannan tukunya mai hawa biyu iyayen a da mm. sukan samu kuka in suka ɗora tukunyar mai huda-huda mm. sai su mammanne ta sai su zagaye tukunyar da ita ashe kin sani yawwa sai su zagaye to <laughs> eh. yanzu zamani ya zo an yo guda ma da ɓula-ɓula a cikinta eh. kuma sai ka saka ruwa saboda haka abinda za ka yi kawai sai ka samu buhu ka wanke shi buhun shinkafa ka wanke shi sai ka ɗauko wannan gari naka ba tare da an sa masa ruwa ko mai ko gishiri ko wani abu ba zallarsa in kika tankaɗe za ki zuba shi a cikin buhun nan ki ɗauki buhun ki ɗora ba kuma gandare ne ba daidai faɗi za ki yanka ki wanke shi tas sai ki saka a ciki sai ki rufe ai ta ba shi wuta ai ta ba shi wuta to sai ya canja kala ya yi wannan ya dawo wannan eh mm. kin ga ai wannan ya fi wannan haske wannan ya fi wannan eh. haske sai kuma ya fara kanshi sai a sauki shi da an fara tafasa shi kenan sai ya fara kanshi a'a sai ya dahu sai ya ba tafasa shi ake ba turarawa eh idan aka turara ya turaru zaki ji yana kanshi mm. eh to saboda haka ya turaru sai a sauke shi idan aka sauke shi ya sha iska mm. za a samu abu mai kyau kwantena sai a zuba shi a ciki kwano biyu ne kwano uku ne kin ga aka tashi da safe da ruwan zafi aka zuba a tukunya ana iba aka saba a ciki sai a dama shi sai a rufe shi kama an yi ruɗe eh. sai a rufe shi eh, sai ka iya sa ɗan fefe ko leda a sama sai ka rage wuta kafin ka gama abin da kake yayi bashar kamar kuskus sai a ɗauka sai a sa madara a ba yara su ci ya zama abincin yara kenan a hadda na manyan ma don za a iya jalof da shi yanda yake hakan nan ruwan in kika sa mishi gishiri magi mai komai da komai mm. da kayan miyaki kika zuba shi da ya zama jalof sai ana cin shi haka ana cin shi haka kamar yadda ake shinkafa eh kwarai kuwa jalof din shinkafa ko ta taliya mm. kin gane kuma ana iya cin shi da nono farin kenan wanda ake ci da madara eh, eh ana iya cinsa da nono kuma ga saukin aiki tunda an riga an turara shi eh. sannan kuma ana iya cinsa da miya Jamila, kiwa Allah ki da ki kawo mu <laughs> Na san kin iya. Ni ba ma san ana ana cin shi da madara ba. Wannan kuna ku ne mu me muke ce mu basi muke ce. Da nono ma basi basi. basi kin ga ana yi a mali ana yi a senegal oh, nijar ma eh basi in kin ji basi yawa mm. to ki tun da, da, alamar kin iya ke da yanzu mu ci gaba yanzu ina sai ina daga abinci sai ina to yanzu kuma ga malam lawala alajibo daga kasar Nijar da ayar mu ta yau aya ta 58 a cikin suratul furqan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله سبحانه وتعالى cikin wannan aya na umurtar mu da mu tawakkali ga Allah domin shine dawwamamme wanda bayya mutuwa domin duk ga wanda ka dogara wannan mutumin to ba abin dogaro ba ne wataran zai goce ka faɗi sannan ayan na nuna mu hakikanin menene tawakkali don gaskiya jama'a da dama sun ma tawakkali mummunar fahimta inda ake ganin cewa ka je ka zamna kana jira wani ya zo ya baka shine tawakkali ga Allah ka je ka zamna kana jira abu ya faɗo ma daga sama shine tawakkali ga Allah to gaskiya malam idan kai haka tawakkali ne kai da shaidan wasi-wasi ne na shaidan ba tawakkali ba ne ga Allah domin shi tawakkali da Allah na nihin cewa ka bi sabubba na arziki ka bi sababi wanda zai kawo ma abin ba ka zo ka zauna kana jiran abin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa idan kun dogara da Allah hakikanin dogaro da ya arzita ku kamar yadda ya arzita tsuntsaye su huta da yunwa cikinsu babu komi amma su dawo cikinsu e, a cike wannan ke nuna ma cewa ashe lalle tawakkali shine kai ka sa cewa idan na huta Allah zai bani ka sa cewa babu mai bada sai Allah ka sa ƙoƙarinka na nema ka huta ka nema Allah sai ya kama ma Allah sai ya baka domin kama annabi da ya yi kwatamci ga tsuntsaye ka gani tsuntsaye ba mun ba gare su ba sun ashe ba ne a wani guri amma sun yi tawakkalin cewa duk inda suke in sun huta nema Allah zai ba su to haka ne dace dan adam shi ma ya yi eh, bayan da mutane ba suke tsammanin cewa tawakkali shine ka zo ka zamna kana jira sai an ma wani matsayi kana ya maka ko kuma ka zo ka zamna sai wani ya samu kana ya zo ya baka wannan duka yana cikin tawakul ba cikin tawakkali ba ne yana cikin cewa zamnewa ne domin idan baka je ba nema allah ya yi rabo ya raba kowa ya ba shi nashi amma rabanka sai ka yi ƙoƙari ka je ka nemo shi ba daga zamna ba ne zai isko ka domin haka ne ma malamai suke nuna cewa don saboda komi yana da sababi allah ubangiji lokacin da yake ma nana maryama eh, wahayi yake ce mata to ta girgiza wannan itaciya kututturan dabino don dabino ya zubo ta ɗauka alhali ku allah na da izinin in ya ga dama ya yi dabina a nan ƙasa ta ɗauka ta ci amma don a gwada cewa arziki yana da hanyar nema aka ce mata lalle sai ta girgiza wannan dabinan kana zai zubo to haka dan adam duk inda mutum yake to ya san cewa akwai sabubba da allah ya shinhuda wanda in ka bi su shine za ka kai ga hanyar ka ta samu in baka bi su ba to lalle wannan samu naka baya cika ba saboda mummunar fahimta da bahaushe yake yi yana a rabon kwado bai hawa sama shine sai ka komo ka zamna a gida kana jira rabon ka iskoka to rabon ka wannan baya iskoka kuma ba tawakkali ba ne ga Allah ka zo ka zamna ka ce kai ka yi tawakkali ga Allah abin gida zai iskoka ko kuma za ka gani matasa musamman ka nemi abu so ɗaya so biyu sai ka ce kai ni na yi tawakkali da Allah na zo na zamna kawai abu rabona ne a same shi a'a ba haka nan ba ne ka tashi ka je ka nema ka ƙara nema akwai lokaci da allah ya sa na samun naka idan ka bi sabubban na samun nashi idan ba ka bi ba sabubban ka komo ka zamna kenan ba rabon ka ba ne ya koma rabon wani kenan wannan abu ba za ka same shi ba kamar in ka ce ka yi tawakkali ka zamna ga allah cewa allah ya kama kamar mutum ne mai gona a yi ruwan shuka bai je bai shuka iya zamne ya ce ya yi tawakkali da Allah domin Allah zai ba shi kenan ranar girbi kuma ya zo ya ce e lalle gashi tun da ya yi tawakkali zai zo girbi wani abu bai yi shuka bai yi noma ba kaga wannan mutumin za a mushi ɗaukan cewa mahaukaci ne ko kuma wani abu ya same shi to don haka shi ma nema na arziki nema na abin da zai kama ma rayuwarka ta duniya dole ne sai ka yi ƙoƙari ka je ka neme shi duk inda yake ba shi wane zai isko ka a takaice abin da za mu ce ma 'yan uwa shine cewa wannan wa abin da ake kira tawakali bayan da muka sa ba a kanmu ne na mu zo mu zamna shine tawakkali a'a nema shine tawakali ga Allah shine cewa kyautata zaton cewa Allah ne mai badawa in na huta na nema ya bani ba in yi hijira ba sai wani ya hau mulki kana zan ji daɗi ko kuma sai wani ya hau mulki kana rayuwata za ta sauya a kai dogaro da allah ka sa da allah ne mai sauya rayuwa ka huta ka nema yanda yake a kan shari'a za ka samu in yau allah bai baka ba gobe ya baka to kai tawakkali ga shi abin da ya tsaga ma sai ka huta ka nema domin komi Allah ya sa mishi sababi in baka ba sababin baka kai gare shi Jamila kin ji tawakkali. Na ji me tawakkali. Gaskiya dai a kasashen mu ce Najeriya da Nijar akwai mutum yana zaune kawai yana jira tsuntsu daga sama ga shashi. Mm, zai zo. Allah ya sa mu gane. A A mu na Facebook mun yi tambaya cewa ta yaya wayar salula ke taimaka muku cikin watan azumi ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Yau da gobe tabbas wayar salula na taka muhimmiyar rawa musamman ma a wannan wata mai alfarma na Ramadan. Yana taimaka mana musamman ma wajen tashin mu da asuba, wato lokacin yin sahur. Har ila yau wayar na taimaka mana wajen sauraron tafsirin Kur'ani mai girma a gidajen rediyo daban-daban ba tare da mun kasance a wurin tafsirin a zahiri ba. Wayar salula tana taimaka mana musamman ma a shafukan sada zumunta wajen samun tambayoyi. da hukunce-hukunce a kan azumi da sauransu. Fatanmu shine Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata mai alfarma lafiya amin. Daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa ga ɗaukacin ma'aikatan gidan Rediyo VOA musamman ma Jamila da anta Halima da fatan za a sha ruwa lafiya amin. Sako daga Lawan yusuf ari Sai Ibn Abdullah Boju ɗaya ce alhamdulillah babban taimakon da waya take mun a wannan watan shine ƙararrawa alam na duba lokacin sahur da duk sa'ilin da na farka daga barci in san ko alfijir ya keto ko bai keto ba. Uwa uba kuma ya bayani kan tafsirin da yake gudana a masallacin da nake ake halarta. Yau da gobe, wayar salula na taimakawa ta wajen yada da'awa da tunatarwa dangane da falalar wannan wata mai albarka, kamar tura sako ta WhatsApp da Twitter ko group a Facebook da kuma sauko da tafsiri na malamai wato downloading da kuma lokacin shan ruwa da na sallah kai hadda alam lokacin sahur. Allah ka karbi ibadunmu. Amin. Sako daga Kabiru Babandi Gumel. sai muhammad zayyano ahmad ya ce salam yau da gobe tabbas wayar salula tana taimakawa a cikin wannan watan ramadan saboda ni da iyayena da ita muke gane lokacin sahur ya yi ita ma ke ta da mu saboda mun yi wa wayar salula din saitin kararrawa wadda take ta da mu mu yi sahur sannan muna amfani da ita wajen duba lokaci sannan kuma muna tura saƙonni na gaisuwar barka da ruwa tana taimakawa wajen hana mu ibada da yawa da ka ji alat sai ka duba ko a silent ka sa ta hankalinka yana kanta kaga ai tana taka muhimmiyar rawa wajen rage mana morewa wannan lokacin mai tsada sako daga suleiman ibrahim galadima sai kuma shehu bashir fulani ya ce yau da gobe ikon allah ni dai wayar salula tana taimaka min wajen kiran yan uwana waɗanda suke makara ba za su samu yin sahur ba Allah sarki yau da gobe bata bar komai ba. Shekaran jiya kun tambaye mu illar wayar salula. Yau kuma ga amfaninta. To ni dai amfaninta uku zuwa hudu take yi min a wannan watan azumi. Sauraron abu mai kyau. Kiran 'yan uwa musa da zumunci. In shiga voa Hausa.com domin in ga maudu'in da suka fito mana da shi. Allah ka sa yin amfani da salula gare mu ya rinjaya. Sako daga Nafisa A. Nasir Karaye Sokoto. sai karibu s ilu ya ce alhamdulillah ba abin da za mu yi sai godiya ga allah ina jihar kudu nakan ɗauko tafsir ɗin alkur'ani mai girma na malamin da nake so a cikin yare na sannan nakan karanta kur'ani da hadisai daga cikin wayata musamman wajen aiki idan na samu ɗan karamin hutu gaskiya wayata alhamdulillah tana taimaka mini sosai don wallahi ko yau ta yi min taimako domin ina daji wurin aiki ga rana ta yi ina duba yadda zan dawo gida a ƙasa sai kawai na tuna ina da lambar wani mai kabu-kabu wato ɗan acaɓa sai kawai na kira shi ya zo ya ɗauke ni nan take sai gashi na zo gida inda ba don haka ba da sai ido ya rena fata sako daga usman ibrahim sai kuma sakon ƙarshe kabiru muhammad ruwawuri sokoto ya yi daidai yau da gobe aiko wayar salula ta fi kowane ƙarfin bature taimakawa mutum a wannan watan kun ga dai ta tada ni daga bacci tun da ni goro ne ko kuma in yi ɗaukan murya da ta bidiyo wurin wa'azi da tafsiri kuma in saurari abu mai daɗi shine karatun alkur'ani kuma in yi browsing ɗin littattafan addini na kala-kala don in zaƙulo abin da ke da amfani to kai malam usman ya kake amfani da wayar salularka E to ni gaskiya babban amfanin da tafi mun ne akwai wani abu da ake kira muslim pro yar makata ce haka da zaka latsa akan waya musamman irin wayoyin nan na zamani da ake cewa android to zaki ga in ka matsa shi akwai karatun qur'ani a ciki akwai lokutan sallah akwai lokutan sahur yana ciki ga charbi da zaka iya a cikin a jikin kan sikirin ɗinka mm. zaka lallatsa carbin kana lazumin ka ko da baka rike mm. carbi wancan da aka saba na gargajiya ba eh. to kin ga dai akwai dai abubuwa da yawa to wannan abun gaskiya ina so sosai gaskiya eh, ke to me ke. kike kike ka sani ne usman hmm. babban abin da muke amfani ma da ita da ni da halima ma eh. muna amfani da ita wajen samun bayanin ayoyinmu na ranar da za amfani da su wanda ake daga wanda ake dorawa a shirin hmm. yau da gobe muna samu daga malam lawali daga hmm. niger da kuma dr sharif daga nigeria kaga ai sauki ya zo kwarai da gaske To yanzu kuma ga zauren matasa inda jagoran muhawarar Mahmud Ibrahim Kwari da Comrade Sa'idu Dakata da Malam Nura da kuma barista Maryam za su ci gaba da tattaunawa akan kafofin sada zumunta. akwai groups akwai um, groups groups da yawa wanda ake um, yin su akwai zaka ga na dafa abinci na koyar da abinci akwai zaka ga wanda um, na kan addini ne akwai zaka ga wanda malami ne guda ya kuma saki shafi yake koyar da abubuwa kuma yake faɗakarwa da sauransu tabbas akan kowane group da zaka faɗa kamar yadda ka ce akwai admin akwai wanda zaka gani admin din an riga an sake shi saka ka kowa sai dai ka zo ka yi posting ko ma me ka ga dama ka je ka yabo ka ɗauka me kyau ne ka duba baka duba ba ka tace baka tace ba a zuwa sake shi shi al'umma su zo su zauna su gani na idan kai ka riga ka yarda da tarbiyyanka ko wanda kuma shi karan kansa idan ya gani ko ya yarda ko bai yarda ba shi dai kawai zai daura ya amfani da ita ai shi kawai cinyewa ne ya gani a social media ko kuma ya dau hoto a ita bazantarwa ana rabawa a duniya ita wannan admin din kamar yadda ya riga faɗa akwai group din da idan ka tashi kai posting kamar ni yanzu ina da groups wajen guda nawa wanda ni karan kaina ne nake monitoring din su sai yasa kusan kullun ya riga zama min jiki ma in ban hawa ma dole a kanta so zaka ga cewa idan ka tashi posting dole sai na je na duba menene ka riga ka saka shin zai amfani mutanen da suke cikin wannan group din kuma zai amfani su ba idan zai amfani su to asa sai a approving sai ka shiga idan kai mutum ne za a zauna a duba mimi kai ka ce kana so ka shiga sai an zauna sai na koma profile ɗinka an zauna an duba shin me kake yi me post ɗin da ka taɓa yi because kowane post da ka taɓa yi zaka gan shi a jikin timeline ɗinka me ka taɓa posting shin posting ɗin da kai yana da ma'ana ko babu shin kana magana da hankali ko kuma kana magana da ilimi ko kuma a'a yarinta ce ta cika kanka tunda akwai wanda zaka gani babba ne amma yaro ne akwai wanda zaka gani yaro ne amma babba ne so idan ka zauna dole sai ka zauna ka bi a hankali ka tattace da sauransu ba za mu haɗu mu ce za mu tsigale wa ita wannan harka ta social media ba tunda har ga Allah akwai abubuwan da zaka zauna ka duba shi wata sa'in baka gani ba wata sa'in ba ma ka san shi ba amma ta bangaren social media ka gani ana ta tunasar da kai kana lura da abubuwa kana kuma koyan abubuwa da dama amma barista idan ana bin wannan ka'idojin na tacewa da kika lissafa da sauransu me yasa abubuwan da ba su dace ba suke fitowa a shafukan kafafen sada zumunci kamar yadda ka riga ka faɗa komai da ilimi ne yake fito da shi kuma a cikin ilimin kuma akwai wanda sun riga sun kware gurin su yi hakin ɗin akaunt ɗinka musamman su zo su shiga cikin shafinka su kuma dinga jefa abubuwan batsa a matsayin kai ne yanzu kamar misali ni ina ganin sai kwanaki ake gaya min cewa an ma shiga cikin nawa shafin an je an yi hakin ɗinsa kuma har ga Allah kuma da aka tashi aka yi hakin sai aka yi postin abin da an riga an san ni ba zan yi ba mutane wayanda suke tare da ni suna dubawa farkon abin da aka kira na aka yi aka ce mu me ya faru da abu kaza abin da mun riga mun san ba halin ki bane nan da nan na hau na je na duba na gani nan da nan mataki na biyu da zaka zauna ka bi bayan ka riga ka yi verifying information din da aka baka sai ka je setting ɗinka kamar yadda facebook take faɗa ka je ka canza password ɗinka ka canza duka wani information ka kuma login out of kowane devices da ka riga ka sani sannan ka dawo da shi ya koma wannan sannan ka yi deleting ɗin komai da komai na idan baka zauna ka bi kan haka ba ko ya ka kai da tsarewa shi yasa ake magana kan cewa hotunanka da kuma ah, bayananka na sirri wayanda kake yadawa ba komai da zaka yada kan social media ba akwai wayanda kawai jira suke su samu su ji su kuma kwaikwaye ka su dau hotonka su je su bude wani shafin daban da sunanka da komai da komai akwai mutanen da an riga an gaggani zaka gani an dauko hoton mutum an canja mata fasalin shiganta an yi komai sannan sai a baza sai a saka a group a ce ni wance kaza na yi kyau ku duba ko ban yi kyau ba na dace da wani ko ban dace da wani abu ne wanda bai dace ba wanda in ka ka san wayanda suke da wannan ainihin hoton da sauransu in ka tambaye su za su ce maka su ba ma su san yadda abin yake ba so dole sai mun zauna mun san wani irin bayani ya kamata mu wani zaka gani zai ci abinci zai saka yau zan ci abinci kaza wani zai fita nan na dau zai dau hoto eh na fita kaza eh mun yadda kafar sadarwa abu ne wanda ya kamata a ce ya kawo mu gabaki daya janyo mu amma kuma yadda muke amfani da shi ya zo ya zamto kamar muna abusing ɗin social media din ne gabaki daya abin da ya kamata mu saka wani in ya shiga ban daki Allah na tuba ma sai ya zauna sai ya dauki hoto ya ce eh yanzu zan shiga ban daki abu ne wanda bai ma dace ba hankali ba zai dauka ba amma saboda kawai mu muna ganin yanayi ne kuma lokaci ne kuma matasan mu most especially wayanda kwata-kwata in ka zauna kai musu bayani su zai kawai menene yake kai ni ina yin abin da yayi yake shine ake magana peer group da sauransu a abokanai na suna yi bari ni ma na wala Allah yana da kyau wala Allah bashi da kyau wani a lokacin zaka ga kamar yadda malam Nura ya riga ya faɗa zaka ga cewa eh kana cikin ka riga kai aure amma a status ɗinka ba za ka canja shi daga wanda bai aure ba sai ka mai da shi wanda ya aure a sai dai ka bar shi a single ɗinka idan ka bar shi a single ko kuma ka bar shi a open relationship ka gane open relationship ma'ana me yake nufi ya Allah kowa ma zai iya zuwa kawai ka zama free parlor ko kuma yaya um, ma nura wai uh, ma'aurata wasu na kiyaye wannan abu nan din kuwa well ba na fara da wani abu guda daya abubuwan da suka faɗa duk haka suke daidai ne ka ga littattafan hausa da kake gani da ake karanta su irin korafe-korafen da al'umma ta ta yi da su yanzu wannan littattafan hausan suna nan a kan whatsapp mata suna karanta su ma'aurata da wanda ba su da aura wannan kenan sannan akwai group group da suka bude na yan uwa kansu mata masu auren da marasa auren da ake bawo juna ake kawo matsalolin gida a tattauna haka wannan shi kansa zai iya haifar da abu mai kyau zai kuma iya haifar da matsala babba wato sai dai mu kara jaddada kira ga ma'aurata da su kiyaye su dage su bu waɗannan abubuwa da kuma sa'idu dakata da maryam suka magana a kai na farko a tabbatar an canza status in kun yi aure don ba karamin eh, wani defense shield ba ne wata kariya ce ta musamman ba amma kafin kai magana a manura shine ƙorafi na farko shine yana amfani da lokaci na wajen bibiyar kafar da zumunci social media ni ban ma san sannan korafi na biyu mai ban ban ma san me yake tattaunawa ba da sauransu yaya za a address warware magana cewa yana daukar lokaci na bai da lokaci na bayan ya yi ni baya nan kuma ya dawo yanzu karfe 1 karfe 2 yana ta abin me yasa ake samu wannan korafin eh, malam kuri wato miwa junan adalci ba maza bane kawai suke da wannan zaka je ka gama aikin ka dawo ka shiga gida in an zauna sai ka ga kowa ya ɗau wata hanya da waya yana danne danne magana shine ka ware ka ce wane ne mai laifi wane ne mara laifi kuskure ne kana da asasa matsalan inda ka ce za ka ɗau ɓangare ɗaya kira mafi ma'ana mafi ko muhimmanci shine abin da abokanan aiki suka yi magana a kai cewa na farko mutane in ma'aurata ne su tabbatar sun yi canjin wannan status nasu ba kowane social media ne ba ma zai baka damar kai canjin status ka ce kai mai aure ba ne kamar whatsapp babu wannan damar sai dai ka rubuta ba kowa ne kuma zai bude viewing din contact din ka ga wannan ba sannan na biyu idan an samu baraka na cewar wata ko wani ya yi hakin ya ji ya sa maka rigima ko ya tura maka hoton wata ya nuna kana soyayya da ko wani abu da duk an yi hakin wannan baragurbin information ake turawa don asasa maka don a haifar maka da rikici wala Allah da wadda kuke zaune da ita ko kuma da wadda take zaune da shi Shi ne a koma a je wannan settings kamar da hajiya maryam ta yi magana mm, amma amma ma nura ban katsai ka ba mu abin da muke so mu gane shine wai wannan zargin na cewa yayi watsi da ni yana ta ya shiga intanet wai me yake jawo shi ne babu fahimta cewa uh, social media ke amfani da ita rashin fahimta ne ko kuma a'a menene yake faruwa mai assasa shi well kasan dukkanmu 'yan adam ne muna da rauni rauni da wajen kyautata zato wani bangare ne da dan adam yake da rauni sosai kuma hadisai ne faɗakarwa ce ta annabi cewar mu kyautata wa mu zato so rashin kyautata wa juna zato da sartse da aka yi wa juna wajen kai kanka namijin kana ɗaukar lokacinka ba za ka dawo ba ka fita bakwai da wani abu ba za ka dawo ba sai bayan magariba in ka dawo ka kunna tv kana kallanta kana danna waya tara yayi kafin ka sani lokacin tafiya kwanciya yayi wata kil kana gado ma kana dannawa wato magana ce ta mu tsaya mu yi wa kanmu homework mu yi juna adalci idan muka zama muna da clean heart muka zama very open muka bude misali kamar password da kuma sai da ka take magana password na waya ta san naka ka san nata don zai iya yiwuwa ta zo ta iya amfani da wayarka ta yi gwaya ko ma ta shiga whatsapp din nata ko ta kulle facebook din naka ta shiga nata duk ya kai wato magana ce ta inda muna so mu warware wannan matsala wato akwai rashin wato akwai karancin fahimta kenan ta fuskar amfani da ita wannan da rashin kyautata zato na yo yo yo duk kuzo zo ku ji zance zan faɗa yasa cikina ya kaɗa saboda sirrika na ta kaɗar alheri sharri ta ban kaɗar aure soyayya ta haɗa kuma ta raba ta hankala, kai zumuncin nesa ta har haɗa waya tana da compatibility na furta is a reality internet work da ability tana rugurguje morality wasu wayar su har da senility su haima ta faɗa ni na fada. kai wannan abin samari sun maishe ta hanyar sarri in sun so su aikata barna wayar hannun su ce yar aiki shirya abin Ziriyam <laughs> a ah, wannan waka ta haɗu. Jamila azumi kina ta Ya za a yi to a saka wannan wakar yanzu. Ai kawai ji saurara kan. Ziriyams ne na Ziriyams Ahmad Hausawa ba. Mm. Yawwa. To ma saurari iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma za mu ci gaba da amfani da wayoyinmu na salula da waɗannan kawoyin sadarwa ta hanya mai amfani wadda inda za mu karu musamman ma yanzu gashi mun kawo ka cikin kwanakin karshen kwana goma ko sosai yau nawa aka yi wallahi ba na kirga ni ma ta usman ce ba na kirgawa ma saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru da daniel brown da hada mana sauti da mr lobs da wani dan kasar ghana halima jimarau ki sallama da kuku ta lahiya <laughs> Yeah.